Calum, calum. matasa barka da warhaka yau lahadi biyu ga watan mayu na shekara ta 2021 shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin a nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni fanta shamsu da kuma gora ta mira ruwafiya ne mira kina lafiya lahiya lau gora ya wajen ki kuma mi ke labari to yau a cikin shirin na labarin matasa za mu fara da leko garin gaya domin shin yadda matasa suka ɗauki sarar zuwa isa a wannan lokacin na zafi da kuma azumi a cikin takaitaccen rahoton za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wani matashi mai suna mu moiz mai sana'ar ɗinkin kujerun falo da ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. satin da ya gabata kimanin matasa 20 masu rubutun ra'ayi akan yanar gizo wanda suka fito daga dukkanin jihohi takwas na kasar Nijar suka taru a nan babban birnin Yamai domin inganta yarjejeniya amfani da shafukan sada zumunta. Hakka ne Mira kuma wannan tsari ne da kungiyoyin Nijar na masu rubutun ra'ayi da kuma kungiyar ma'aikatan sadarwa na Afirka wato APAC reshen Nijar su kai. Bari mu saurari rahoton da Olivia Sogbazi ya shirya mana. A Nijar rubuce-rubuce kan shafukan sada zumunta da wasu dandali na yanar gizo na ƙarƙashin dokar da ke yaƙi da manyan laifukan yanar gizo domin daidaita watsa labarai da kaucewa wuce gona da iri na iko ƙungiyoyi guda hudu na masu hidimar intanet cewa da blogger na niger sun dunkule a ƙarƙashin wani ƙawance sun shawarta wani kundi domin halayya ta gari. Samira Sabu shugabar ƙawancen. A yau 'yan ƙasa da yawa suna ɗaukan kansu a matsayin 'yan jarida alhali ku basu san cikin hatsarin da suke sa kansu ba shi dan jarida ya samu horo saman sani iyakokin shi shi yasa nuhin tsaron su ya rataya kanmu a cewar mun kai la tirgini samira wata mai hidimar intanet da ta halarci taron ta ce wannan kundi na da amfani domin gyara halayya bisa shafukan sada zumunta yana da mahimmanci domin ya ba mu daman sani iyakokin da ya kamata in sa mu kaina a matsayina na mai rubutun labaru saman yanar gizo kuma da sani haƙina ko da dai ba da yawa da kuma magana da sun kai saman nohin da yan rata. Da zaran amince da wannan kundi masu hidimar yanar gizo na Nijar za su samu wani kundin aiki da zai taimaka musu wajen tafiyar da aiki bisa doka cikin duniya yanar gizo da sadarwa. Mira wannan watan na Ramadan da ya haɗu da lokacin zahi da muke ciki ya sa matasa da yara da dama a garin Gaya suna taruwa a bakin Isa domin yin wanka. Haka ne Fanta daga azahar ta yi har zuwa magariba suna can yara na ta iyo cikin ruwa duk da kiran hukumomi da suka yi bisa kan ayi hattara da nutsewa a cikin ruwan ga rahoton fadal Alu. Yan sa'o'i kamin a buɗe baki ɗaruruwan matasa da yara ke kurmi cikin kogin isan Nijar domin wai su kaucewa zahi a cewar su. Wallahi saboda zafi ne muke zowa bakin isa saboda cikin gari akwai zafi mun zo ne mu yi wanka cikinmu akwai masu azumi akwai waɗanda ba su azumi idan ba ruwa ka shiga ba babu wani sauki. ra ni gɔni sini de gɔni ne bolo alhali ko nutsewar yara da dama aka kididdige a cewar mamman sarkin masu kwalokwalo na gaya idan gari ya waye za mu ta korar jama'a sai mun gashi ko shekaran jiya an ce wani yaro ya mutu a cikin ruwa idan ana bari da wanda ya iya ruwa da wanda bai iya ruwa ba suna shiga dole a samu mutuwa kurmin da yara ke yi a isa na ɗaukar hankali sosai musamman ma magajin gari mai barin kujera na ƙaramar hukumar da'irar gaya amidu amadu abinda ya sa kira. Abin bakin ciki ne saboda mun tantance da yawan yara da ake bari suna shiga cikin isa suna wanka. Gaskiya muna son manya idan sun ga yara su hana su musamman malamai da suke da almajirai da suke barin suna zuwa isa wanka. Bayan haɗarin nutsewar akwai wasu sakamako ga lafiyar jiki wa'anda ya waje ba aji tsoron su. Fanta yanzu bar mai zancen zuwa fira da samari ke yi wajen 'yan matan su wanda su an daina yin shi a cikin wannan lokacin azumi. kice ce dai kawai an daina taɗi a cikin azumi mira. <laughs> to ko dalili wasu matasa sun amsa mana a cikin wannan tsokacin da suka yi wa bikiyar ake mufari da mamman. Dalil da ya saba bana zuwa hira wajen budurwata a lokacin watan azumi saboda wata ne mai alfarma kine ya kamata ka yi amfani da damar ka kiyaye wasu abubuwa da Allah shi da kansa ya hana don haka tafiya hira wajen budurwa a lokacin azumi yana iya bata maka ladan wata mai alfarma farkon azumin ga yana bada wahala in ka sha ruwa da yawa yana baka da wahala kenan baka iya ka hita in yayi kwana 20 yana yawa yazo lokacin nan azumin ya sake shi ya ga jikin shi ya saba no no miran yanzu kuma sai takaitaccen rahoton mu na ranar Lahadi yau mun kawo muku tarihin wani matashi wanda ake ce ma Malam Musa an fi sanin shi da moiz a garin Gaya. Yanzu haka shekarunsa 25 sannan aikin shi na kera kujerun falo ya sa shi ya yi suna sosai a garin Gaya. Ga rahoton Fadel Alu da ya shirya mana. Dan shekara 25 Malam Musa mai lakanin moiz mahaifansa 'yan Nijar ne to amma ya yi karatunsa na boko a ƙasar Benin kamin ya dawo gida kusa ga uwayensa kuma ya koyi sana'ar kujerun falo. yan shekaru uku kenan da na bude shago saboda a lokacin da nake tare da mai gidana ya sallame ni amma bai kyale ni ba na ci gaba tare da shi yanzu gashi ina cikin shago na aiki na shine gyaran kujeru mota da na moto da kuma na gidaje Shekara uku da koyon aiki, Malam Musa ya yi suna a gaya, ma'abuta cinikayya na bukatar aikinsa sosai. Ma'aikata suna zawa na domin na yi musu aiki. Wasu abokanin cinikayya na ban ma san su ba. Da na fara bai wuce watanni uku ba, ciki na yi aure duka na a ciki nake magance. Abdu abokin cinikayyarsa ne ya baro garinsu na falmai domin a masa mazamnin babur ɗinsa. Na zo ya gyara min kujerar zama ne ta motona. Idan ba shi ya mai aiki ba bana jin daɗi. Daga nesa na taho har zuwa wajensa. Ina tunanin ya kai huɗu hudu kenan da nake kawo masa motona a nan. Hakika ana yaba aikin Moyiz ta cinikayya na gamsuwa da aikinsa, amma matashin na fuskantar wasu matsaloli dangance da haɗaɗɗun ƙalubalen aikin. A yanzu haka matashin Malam Musa mai laƙanin Moyiz na da masu koyon aiki hudu a cikinsu har da ɗalibai biyu. Kungiyar kafa kungiyar Afirka ta kwallon kafa ta fitar da wani jerin sunaye mafi shahararrun kungiyoyin kwallon kafa na Afirka a ranar Alhamis 29 ga watan ga watan Afrilu na shekara ta 2021. ta hakan mera kungiyar al'ahli ce ke gaba tare da maki 935 sai kuma kungiyar esperance sportive ta kasar tunisia da ke biye da ita tare da maki 769 kungiyar widad ta garin casablanca a kasar maroc ce ta uku tare da maki 718 ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel